godiya ta tabbata ga Allah alwahid al-ahad guda ɗayan nan ɗaya ɗaya guda guda jalla jalaluhu ba shi da na biyu raye kuma wanda ya wadata da zatin shi da kai shi alkayyo guda ɗaya samad wanda kowa ke tinkara da neman biyan bukata ma'abocin dangi-dangi na baiwa da kuma ni'imomi wanda ya burin kasa gabarin a ce yana da mata daɗa ballanta na haihuwa ko yawo gaishe-gaishe marasa iyaka da tarin sallama-sallama irin na amintarwa su ƙara tabbata a bisa annabin nan da shi ne mafi alkhairin wanda ya kira mutane zuwa ga hali na gari annabi mu muhammad wanda ya tsoratar ya yi akul ga bayin allah gabarin razila halin wayo ne yasu na Allah wade da haka suka yi riko da sunnoninsa waɗanda haka ɗin a matsayin wasila ne zuwa ga Allah jalla jalaluhu yadda Allah ta ƙara tabbata ga shugabannin musahabbai waɗanda suka kwakume Allah hakikanin kwakumewa da haka suka rabauta da samun gabaci da fadagun ubangiji da kuma samun limanci wannan gaisuwa ta ci gaba da kaiwa zuwa ga alayen gidan annabi muhammad mafi tsarkin iyali mafi darajar iyali mafi ainihin wato samantaka mana sun kai sama na kowane irin iyali da zabarin kwakwalwa ka iya kaiwa gare shi wajen fahimta lalle ka girmama halin da suke da shi irin na mutane ne masu karamci ma'abota ta ƙawa da kuma shirya kai ma da irin wannan mukami bayan wannan mukaddima yan uwa masu girma annabi muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa fassara saura kiris al'umomi da ƙabilun duniya su yi cafka a kanku su dinga kai rida a kanku su dinga kai farmaki da wawa in ka so ka ce da wasoso a kanku yadda mayin wata da yunwa ta kai musu kan kai wawa akan akusan abinci akusa jam'in akushi na abinci saboda yunwa sai wani ya yi tambaya yana mai mamaki ya ce ya manzan Allah a lokacin ba mu da yawa ne haka zai kasance gare mu a ce mu ake kai wa hari ake farauta ake yafuta ake fincika ake tumbukewa ake jijjigewa cire shuka daban amma jijjige shuka daban Mun kaji ka cire hata reshe kenan ba reshe ba kai asali kai to abin da ake mulki istisal aina sai ce kuna da yawa a lokacin yace sai dai kash yawan ku a lokacin kamar karmami ne ba shi ya san karmami ba shi da nauyi karmamantaka na shuka ba ta zuwa ga ɗanyantaka sai abin ya riga ya bushe sai zama karmami yawanci dandazon dabbobi sun bi ta kai sun ci sun cinye wannan abin da ya rage firiri candoro shi suke ce da shi ainihin karmami inda zai haka za ku zama a ƙarshen duniya Allahu akbar kuma sai ce gusa isai karmami irin na kwazari karmamin kwazari kwazari ruwa ne wanda yawansa ai bai kai teku ba misali to ka ɗauka tare da rashin girma ko kuma yalon ruwan da ke cikin wato bututun kwazari amma yana gudana inda za ka jefa masa wannan ainihin wato shi wannan ainihin ciyawar karmamin kuma yana tafiya da gudu zai share shi to me za ka ce in teku ne kuma haka aka buga misali za ku zama kamar busasshiyar ciyawa ce ko kara busasshiya a kan teku tekun da ke da igiyar teku mai gudu haka za ku zama hallahu min qarar ba shi da qarar wannan misali ne nabawi balahi hikimar ta kai kololuwa wajen fayyace maka halin da muka samu kanmu ciki shi mun zala sasal ne ke cewa abinda zai faru farjininku da barazanarku za a cire a cikin zukatan makiyanku Allahu akbar sai na tuna khalifa mu'tasim tare da ɓannan motocin al'abbasi a lokacin amma lokacin da aka kama mace musulma a rome cewa ya gane nan zuwa mata ta cewa mu'atafima kawo kawamin ɗauki ya sai raje shi sai ga ainihin sai da rose na rome ya ruga da gudu ya gudu ya bashi haka kuma ɗaya daga cikin khalifofin shi ma ya tura ya ce ba zan ce da kai komai ka jira ne ce ya imal kafir ya bin alkafir gane zuwa ka taɓa dolar musulunci to nan kwarjinin an cire mana shi al'imamu abubakar bakilla ne cikin malaman ƙanne na uku zamanin daular cikin dauloli tare da rudattu ne din safawiya ne a lokacin ko kuma hiliya kai kasar duk matsala ke gare su shi'a ne amma ya tura shi shi malamin sunna ne albaqilla ne ya tura shi zuwa ga sarkin Rum a lokacin a Constantinople Constantinople kan tamboyi. yi je cikin izza fadan sarkin Rum. sai ya fahimci albaqilla ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ya zo cikin izza da shiga ta kamala da izza babu kaskanci ba sa karɓar kaskanci saɓanin mu a yau kwaɗayi ya ɗaure mu ya sa masassari kalli siyasar mu makwaɗaici ya ce ɗawancin 'yan siyasar makwaɗaita ne siyasar koko da ƙosai ce siyasa na sha kasa ta taka su gida biyar akwai siyasar kuɗi akwai siyasar manufa akwai siyasar ƙabilanci akwai siyasar dabanci da kaleranci akwai siyasar yahudanci duk cikinsu kashi tamanin cikin duk na kwaɗayi ne ban ce ba na gari ba akwai amma kamar furfura kan gashin yaro saboda haka albakin lani ya tafi constantinople wazirin shirace da shi ya musulmi musulmin ba zai yi ka shiga gun sarki da wannan shigar naka ba sai ka cire shigar nan takatar musulmi ka cire rawaninka sai ce haza la ya kuna abadan la ya ya kuna abadan dama ga wasiƙa na kawo ko dai ku banne in shiga da izzata ko tafi nono fari zan juya sai wazirin ya ce kai ah, mu tsarinmu ne ce ni ma tsari ne ma'ana lakum dinukum wani yadda ina wannan izzata ke yau ga muna rawan jiki saboda koko da kosai shi yasa arna suke mana abin da suke mana su zo kano da sunan kano su rike makamai da yawa 'ya'yan musulmi sun rasa ba mai magana sai magana ce mana a a hankali kasan najeriya ɗaya ce eh ɗaya ce su a wurin su kai ne ka zama su su su galɓotare sako tumaki ɓallo jaka baka san ciwon kanka ba magana kita da magana sati kusan biyu na hau jirgin ƙasa daga ainihin fashola train station a agege saboda halatta wani mawatamar da aka shirya gagarumi a ibadan ina cikin masu gabatar da makala a wurin abinda ya bani mamaki yanayin tashar jirgin da kai yadda kasan tashar jirgi a thompson a london wajen kyawunshi shi da ginin je ka gana mana miskinai almajirai a kaduna kuma da kasa ɗaya ce duk ya samu ce wa zai magana to daga nan sai ka hau ka tsaya kuma ana abin kuta wanda suka samu zuwa na profesa wa rashoyinka karka so ka ga shi na ƙarshe sai unguwar moniya a yankin bodija a ibadan zuka mai suna a wano dukkanin su kyawawa ne jirgin nix in ka zo sauka daga jirgin zuwa inda za ka ta ƙasa duk sun yi lebur mu kuma namu sai ka jangwala kafa je ka duka ka gani kuma ka sa maka faɗi ina wakilcin ina siyasar wannan kaɗan ne cikin halin wulakanci da muke ciki ku kamanta wancan ya ce za a jima muku alwahanu ƙasƙanci ba za ku so junanku ba ba ku ƙaunar junanku sai zage-zage da cin mutuncin juna ba ku san ciwon kanku ba haka muka samu kan mutum siyasar ba mu iya ta ba malaman ku wani lokaci ba su da kima a gun wasu da yawa daga cikin wawaye kuma a samu cikin malaman kuma su kila sai da addini saboda neman abin duniya farashi ya tallare samaniya da talaka da mai kuɗi duk za su fi kasuwa ɗaya ne sun ƙari samu ya ce ba zan canza kayan nan ba sai Wazirin ya ce yallaɓai ai fa wannan tsaye ne akan addini shi to sai fahimci idan albaqilani ya zo fada shi yana kan kujerar mulki ya harfe yana huci kamar kumurci sai fahimci ba zai fade masa su dan ana musu su sujuda ake musu Su sujuda ake musu to kafin ka je fadan shi sarkin a Rome akwai kofa sai ka bi ta kofar saboda ka sai ya ce da wazirinsa ku je ku rage kofa ta zama gajeriya sosai ta yadda in ya zo shiga sai haka to ya min sujuda na yadda da wannan albakalani yana zuwa mutum mai haziki abkari zai ce na'am na gane makircin sai juya baya sai shigo da baya da baya da baya ne wannan ya bata na kaisar rai ta ce kai haza rajulun an anta shaitan ya ce na zo ne kan abin da ka tambaya me za ka ce game da annabi ya ce annabi isa bawan Allah ne ya ce bawa ne bawa na halitta ne ya ce kaisar albarkin lani ya masa abin da suke kira hand down ta fuskar dalili can sai ya kirawo babban shugaban cocin wanda shi suke jiri shi ne kankat kawai ya to yadda kasan wata ainihin giwa albaqillani sai ce da shi ayyuhal asquf ya iyali ya ya matarka ya ya ya sai ce kai ka tambayi ya game da wannan waɗannan sun fi ƙarfin aure ai ba su aure wannan wulakanci ne ka ce ya ya mata yaya da sai ce auto amma shi Allah kuka bashi ainihin mata da annabi Isa ya ce Allah wadan tunaninku ai magana sai tankici suka sake kirawa wani to me za ka ce game da matar annabin ku aisha ba a tobe ta da kaza ba kun san mai yake nufi albakilani sai ce da shi mata biyu ne aka yi musu tuhuma da zina kuma karya aka yi musu ɗaya ba ta yi aure ba na na maryam <laughs> ɗaya in ta yi aure ai an tume ta sai ce idan tuhumar ta cancanta ta yi gun wadda ta yi aure to ita mara auren bari ta zo da ɗafa wai fi cancanta a muna nashi sai ce kaga ya sarki ka kori mutum na yabar garin nan zai bata mana kiristancinmu abin da nake cewa da izza yau ne ke kasancewa yau wannan hadisi an sassa yana cewa ƙabilu za su dinga kai mu kurida da cafka yadda manyan wata ke kai cafka kowa a kan akushin abincinsu kuna da yawa kuna da shi amma za a jefa muku rauni barazanarku a cire ta ko karjininku kar ma ka tafi nesa muna yan yara an yi lokacin da ko musulmi ya nuna carbi sai ga arna yana ɗarɗar yau carbin suke sa a mota yau ne ne to sun je gidan rawa kun je harka asiri kuna yi tare da su to mai rage je wani yaro ya samu aiki a nan daga cikin jihohinmu a nan nan nan kusa ya ce malam na zo yaro ya ɗan gwamnu ne cikin ɗan gwamnu yake ya ce abinda za a ba ne ainihin naira dubu ɗari uku a duk wata ke na magana shi ba ya ce da na je inda zan yi documentation sai na ga aikin ba zan iya ba a shaharka nake da 'yan daudu yan lgbt masu a astagfirullah akar makumallah ya ce sai naga ga halaka muraran kuma ya ce a dutse kusa da muna manufarsu ya ɗafa sabi cikin musulmi kuma dukkan zai ya musulmi ne ɗaya mai ce suna na muhammadu in ka ce masa a'i zai ce na'am aminu ce na'am rashin na ya mace kuma da to haka suke yi ka ji ana wani adolescent health daga nan suke shigowa zo cikin unguwa su kama gidaje ga suna tsoron bayyana kan saboda munafinci saboda muguwar ajandar su tun mun daɗi da gane saboda kwaɗin abin duniya mu za ku gaya mana adolescent health lafiyar matasa ko lafiyar mata mu da muke da qur'ani da hadisi da annabi muhammadu ya ishe mu inda ishe kuma ku je inda ishe ku can misali wannan kaɗan ne cikin misali saboda suna da jigogi guda biyar demokratiyya jigo ne na farko a wurinsu wajen kai da saƙonsu na biyu 'yancin ɗan adam jigo kenan na biyu na uku media kafofin yada labarai suke yada bannan na hudu tattalin arziki su rike makogarin tattalin arziki kudinku ya zama kamar yayi yau za ka ba da duka-duka naira kusan 500 ko da 60 ne a baka dala kwaya daya mutum da dala 100 sai kwashe kaya rututu a kasuwar tarauni kai kuma an bar kana hamma za a bari kudin ya tashi ba a'a saboda ka zauna haka shi aka fi so abinda suke kira perpetuation of poverty istimrariyatul faqr ko kenan na biyar dokoki ji to anan dokar kasa ce waɗannan sune shika-shikan sabon tsarin duniya guda biyar yadda musulunci da shi guda suna so guda guda to wannan shine za a jefa muku alwahanu rauni suka ce menene rauni ya manzan Allah ya ce son duniya da kin mutuwa shi yasa kasashenmu ne ake mamayewa ko rigimar da ke tsakanin rasha da ainihin ukraine jiya na yi bayani lokacin karatunan musulun da sa'i barbadan hali ai saboda kawai ukraine don kiristoci ne saboda kashi 80 cikin kiristoci ne akwai musulmi kadan a yankin donbass gabashin ƙasar amma wai damu da su lokacin boris yeltsin da shi putin lokacin da ya je ya jefa bam a ainihin grozani babban birnin chechnya sai da birnin ya zama kamar toka an kakaba masa rufai ba kakaba ba waɗanda aka kashe ɗin su suna da blue eye ai turawa ne to amma suna sallah shi ne mushkilar ai ba wanda ya damu da su racism ɗansuriya ake musulmi وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الأزيز الحميد saka fitina ga tanan ta taso mu fatan mu Allah ka sallama kasashen mu ka kare mu daga kowane irin sharri sharrin ya tsaya kansu la'alla addu'ar bayin Allah ne take kama su sun da jirayen musulmi da yawa babu iyaka da yawa amma ka tuna لا تحسبن الله غافلا ina mai الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار موضعين مقنع رؤوسهم haka Allah ta'ala ya faɗa ka ɗauka ainihin Allah a gafale ki game da abinda da azzalumai ke yi azzaluman cikin gida waɗanda suke murɗa mulki suyi yi zalunci da duk malamin da zai murɗa nasi saboda shi ma azzalumi ne da ɗan kasuwa da zai hawar da farashi ba gaira ba dalili azzalumi ne da wanda cuci iyalinsa da wanda zai ka'inci rayuwa da gobe mu ji tsoron zalunci Allah ka tsare mu ka ba mu kariya ya rabbal alami tsokacin na riga ne magana kan tsokaci na amma tsokacin zai magana kai yan uwa baiwa matasa kariya da taimako na muna da matasa da yawa da suka fada cikin mummunar hanya yan jigaliya yan shaye-shaye na'am ya haifar da haka al'ummar ne ta na rehabilitation jawo su jika suna da kabiliya na su gyaru sai ka ce 'yan banza ne mashaya ne 'ya'yanku ne 'ya'yanmu ne 'yan yankin kudinku ku jan su ji kamar da yawa daga cikinsu in ka taɓa musulunci za ka sha mamaki zai su abin ba za ka iya ba A na fara a nan masallaci da safe an yi rigima a rigasa wani dan uwana a Kaduna Sheikh Isa Yunus yana gaya min jazakallahu khaira yace an gosu rigasa lokacin da rigima tsakanin su da kira taso waɗannan yan jagaliya yan kwayan ne suka ci tuta suka ce mala ya dauka mu ya iska ne to ga ranan mu duk wani kafiri sai mun ci uban shi wallahi gaskiya mana kuma suka lallasa su malam ya ce a to babu komai ku zo eh mu za mu zo karatu amma a kyale mu duka taba kayan mu ya ku zo za ku bari daga baya ai abin da nake cewa ai abin da suka faɗa kuskure ne to amma ranar su misali dan za ku watsi da su ku ce yan banza ne banza tana haihuwa ne na biyu daga cikin abin da ke faruwa wannan ma'ana wannan hadisin mu haifi 'ya'ya mu tura ma duniya ta musu tarbiyya yanzu barace barace ne mai amfanin su sai ka ji su ba yaban su aka yi ba wallahi in ka ga wani yaron sai ka yi kuka duka duka bai wuce shekara uku ba a wannan titi na mai maiduguri kusan shekaru bakwai irin motsa jiki na safen nan mun da sai ga yaro kafa ba takalmi kan shi ba hula kamar an ɗauko shi daga kunyar doya futu da shi ina za ka zan tafi an wani gari ne wasu an a jihar kaduna ƙasar zaria an koro shi wata mata ta ce don allah ku taimaka mai muka kama yaro muka kai shi gun ainihin su a nan kusa nan cikin daurawa ya za ku haifi yara ku tura ku tura ma duniya wai ta muku tarbiyya allah zai tambaye ku allah kullum su ne barar abinci kullum kuma cikin daren ana wulakanta tunaninsu samun naku shi ne na mutu idan ba mu samu ba fito wannan yana haifar da mutuwar zuci musulmi ba rago ba ne a ɗabi'a ku kalli yanayin magabatanmu amma ga abin da ya faru game da mu wannan hadisi na cikin sunan abi dawuda kitabul malahim babu da'il umam alal islam hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari biyu da kuma casa'in da bakwai haka ahmad ya rawaito hadisin cikin musnad hadisi mai lamba dubu ashirin da biyu da uku da kuma casa'in da bakwai wal hadisu sahih a gun abu dawuda a ruwayar ahmad hadisi ne hasan dukkanin su tabbatin hadisi ne in kana je madinan sauban to shine wannan za a dinga kai rida a kanku amma duk inda ka ji ga ciwo to akwai magani mushkilar mu kamar abin da ake kira ne wai raƙumin hamada ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول قرآن مكرسة ما لمن دكا مكرسة karantarar muka rasa jagorori muka rasa na kirki Allah ya mana baiwarsu mushkilan mu yi tatbiqi lokaci na biyu a gurguje azumin sha'aban suna ta tabbatar da haka hadisi mai lamba 1969 cikin sahih bukhari hadisi na aisha ta ce annabi ya kasance yana azumin sha'aban ban ga wata da yake cika da azumin in ramadan ba sai kuma sha'aban sai ya kamata azumci sha'aban kar a yi sakaci dama ce Allah ya bamu wannan shine lokacin ka na numfasawa إن كتف اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا من العيوب اللهم ألبسنا ثياب الصحة والعافية اللهم اسر عيوبنا وآمن روعاتنا اللهم أغننا بالعلم النافع وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالأفيا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا الله كجب انت من باين كنجري سجابور تشمو الله كرك أرى من فاجري فاسقين نيغو الظالمين أكم يا رب العالمين ya Allah ka ceci al'ummar annabinka daga kowane hainula kan ciyar rabbal Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu ka kare mana matasanmu da matanmu iyayenmu da malamanmu tsayayyu a kan turba ta gare Allah ka ci gaba da ba su kariya ka tsara mutuncinsu daga shirin dukkanin mai shirin ya rabbal ya rabbal alamin masu nufin musulmi da makirci Allah ka mayar kansu ibadallah wa وسلموا على نبينا Muhammadin. وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله